بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama da kuma iko maka halarci wannan farfajiya mai albarka insha Allah ta'ala masu da Khalid bin Walid da ke nan dutsen kura Hausa a cikin garin minna a najeriya jihar neja kuma mun haɗu ne domin gabatar da karatu a cikin jerin karatuka da za a gabatar ko za ke gabatarwa a wannan wurin za a fara karatu littafin da ke bayani a kan tarbiyya ta 'ya'ya da kuma nasiha zuwa ga iyaye wanda babban malaminmu malam bashir lawal ya taso tun daga zaria har zuwa wannan garin na mina domin gabatar da wannan muhadarori ko wannan daurorin na wa'annan littattafan kamar da ku sabon sani cewar an fara karatun tun jiya da asubahi an kuma yi jiya da yamma yau da asubahi an yi karatu kuma yanzu ga shi za a dora karatu na mata wanda insha Allah ta'ala muna fatan malam zai gabatar da karatu na awa ɗaya kuma wannan karatun zai ci gaba ne har sai an kai ranar larba muna fata ubangiji Allah sun yi albarka ya ba mu ikon ya aiki abinda muke bukata daga wurin ku shine nutsuwa kamar da ku sani kuma ku saba a ji a saurara kar a kasance ana saurare amma ba a ji ya kasance akwai hankali na wurin kuma sannan kunnuwa suna ji suna saurara sannan karatu ne ba wa'azi ba yana bukatar nutsuwa da samun littafin littafin yana can wajen malam suleiman ana sida shi akan naira ɗari uku da hamsin kowa ya kamata ya kasance da wannan littafin kafin ya shigo cikin wannan wurin da ake wannan karatun muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki kamar da sani kuma akwai karatu da yamma insha Allah ta'ala Allah ya ba mu sa ubangiji Allah sun yi albarka malam suleiman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 kuma daidai da 24 ga watan 7 miladiya 2021 a wannan masallaci masjidu khalid ibn al-walid radiyallahu anhu da ke wannan gari na mina Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma wannan gari tsayin kamar yadda aka gabatar za mu fara karatun littafin an nasihatul waladiyya وصية الإمام أبي الوليد الباجي لولديه wannan wani littafi ne mai ban sha'awa da wani uba cikin malamanmu magabata wanda ya rayu a ƙarni na biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta domin yin wasiya da nasihohi da 'ya'yansa guda biyu ya za su rayuwa ta addini ya za su rayuwa ta duniya domin su ci ribar duniya kuma su ci ribar lahira sau daga wannan littafi mai mahimmanci ne matuƙa duk da kasance wasu ɗan ƙarami littafi ne wanda ya kasance ba shi da yawa amma saƙonni ne waɗanda suke a dunkule da ba irin wannan karatun za a yi ba na tabbatar da za a iya in kullum kullum za a samun masa da awa ɗaya to wata ɗaya ma ba zai isa a gama wannan littafi ba to amma za a yi abin da ya sauwaka ne domin <clears throat> domin ke ki tashi daga nan ke ki tashi ko mace ko rabu <clears throat> domin yadda ake nuna mana yadda ake tarbiyyar yaya a matsayinku na mata duk da cewa namiji ne ya rubuta littafin kuma ya yi ma 'ya'yansa guda biyu nasiha da su da shi littafi to tabbas akwai ababe da ya kamata mu ɗiba mazanmu da matanmu domin kula musamman wannan zamani namu da muke ciki zamani mai haɗari zamani wanda ya kasance mai wahalar sha'ani zamani wanda ya kasance fitinu sun lullube shi sun yi masa da baibayi gefen damansa da gefen hagunsa da samansa da ƙasansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga fitilun zamani waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓoyo waɗanda muka san su da kuma waɗanda ba mu san su ba kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye wanda zai zama insha Allah ta'ala shafi na goma sha uku za mu ba da takaitaccen tarihin shi malamin واتو الإمام أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه الإمام أبو الوليد الباجي سونان سليمان سونان بابان سخلف سونان كاكنس سعد سونان كاكنس نبي أيوب سونان كاكنس نأكو وارث قبيلة ستأسلي إتتي قبيلة تجيب تجيب wasu kuma suna cewa tuji ko tajib ko tuji kabila su tana komawa asalinta yana komawa zuwa ga yaman kasar yaman garin hadramaut tarihin ƙabilarsu su yana da ban sha'awa a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallama shekarar da ake ce mata sanatul wufud wato shekarar da Allah subhanahu ta'ala ya sa mutane suka yi ta zuwa suna musulunta waɗannan mutane suka tafi wajen annabi salama danginsu abul walidil baji kafin ma a san za a haife shi da karnuna suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara suka je da zakarsu domin sun riga sun musulunta dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi ya sa musu albarka a lokacin da za su koma manzo Allah ta sama shi ma ya musu tukunci tukunci wanda ya kasance mai kyau to daga nan ne aka samu ita wannan kabila ta su abul walid al-baji asalin su mutanen yaman ne amma daga baya kabila ta taso ta dawo garin Los Angeles Spain a lokacin da aka bude Spain ƙabilarsu tana cin waɗanda suka yaƙi garin Spain kuma har suka dawo da musulunci ko suka tabbatar da musulunci a cikin wannan ƙasa ta andalus wato spain kakwai fa ciniki a masallaci haramun ne ciniki a masallaci abul walid al-baji rahmatullahi alaihi malamai sun yi sabani akan shekarar da aka haife shi amma da yawan malamai sun tafi a kan cewa an haife shi hijiran manzon Allah su sama na da 404 hudu, shekarar da aka haife shi kenan yi karatu a wajen manya-manyan malamai kasancewar iyayensa ma malamai ne saboda ka ya fara karatu a wajen malamai a wato a wajen iyayensa a wajen su ya fara ɗaukar karatu daga nan kuma ya shiga wajen malamai ya ta karatu ya ta karatu har ya samu fannuna mabambanta fannunan da al'imamu abul walid al-baji sulaiman ibn khalaf ya fi kwarewa a cikinsu manya-manyan fannuna ne guda biyu ya kware a fannin usulul fiqh da kuma fannin fiqh duk da cewa kuma masanin hadisi ne domin daga cikin littafan da yi akwai sharhin al na al-imam malik wanda yana daga cikin manya-manyan sharhuha da aka ba littafin al na alimamu malik shine littafin su al daga cikin littafansa da ya rubuta na usulul fiqh akwai littafin sa ihkamul usul fi ahkamil usul littafi ne wanda ya kasance babba na ilimin usulul fiqh da kuma sauran wasu littafan waɗanda ya rubuta su a gurguje abul walid al-baji rahmatullahi alaihi bayan kasancewarsa masanin shari'a kuma malami ne na adabi masani ne na literature shi yasa ya kasance yana rubuta waƙoƙi da kansa yana da waƙoƙi da yawa da ya rubuta waɗanda suke masu cike da fasaha waɗanda suke koyar da tarbiyya kuma a cikinsu akwai koyar da yare wato harshen larabci al'imamu abulwalid al-baji rahmatullahi alaihi ya rasu a shekara ta ɗari hudu da saba'in da hudu an haife shekara ta ɗari hudu da hudu ya rasu shekara ta 474 in mun lissafa kenan ya yi shekaru 70 a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah maɗaukacin sarki ya ji ansa Allah ya saka masa da aljanna sakamakon ayyuka da ya gabatar masu ɗimbin yawa na musulunci a yanzu a tsakanin da abul walidil bari akwai akwai shekaru dubu ɗaya da wani abu da rasuwarsa ko kuma ɗari tara da wani abu dubu ba wani abu muna shekara ta 1442 ya rasu shekara ta 474 tsakaninmu da shi akwai shekara 900 da wani abu kun ga malami ne ba na yau ba akwai fa'ida ta karanta in waɗannan littafan malamai waɗanda suka daɗe cikin fa'idojin akwai mai da mutane zuwa ga asalin ilimi a lokacin son zuciya bai yi yawa ba a lokacin musulunci yana da haske sosai a lokacin musulunci yana da ɗaukaka a lokacin musulmai suna da tagomashi suna da daraja a duniya saboda haka kuma waɗannan zamanna nasu sun kasance suna jin ƙanshin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zamani ya fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsammanin wannan zamanin ya fi tsarki mutanen zamanin kuma su fi tsarki mu kam da muka zo ƙarshen zamani Allah ya gafarta mana Allah ya ji kanmu Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a lahira Allah ya hada mu da shi aljanna to kai tsaye za mu shiga cikin littafin kasancewar ila majalis inda za mu yi ba za su wuce majalisai guda biyar da nake jin in mun lissafa daga yau ranar ranar asabar muna da lahadi biyu insha Allah muna da litinin uku talata hudu laraba biyar waɗannan su ne majalis ɗin da za mu in Allah ta'ala ya taimake mu mun gama wannan littafi a cikin waɗannan majalis guda biyar to fa biha wa ni'mat fatan da muke kenan idan kuma Allah subhanahu wata'ala bai kaddara mun kammala ba to sai wata haduwar a kammala ko kuma wani ya kammala insha Allah ta'ala littafin asalin sa yana farawa ne daga shafi na goma sha uku daga shafi na goma sha uku shi ne ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi har zuwa shafi na har zuwa shafi na arba'in da tara shafi na goma sha uku har zuwa shafi na arba'in da tara shi ne asalin tsoron littafi za mu ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali ya kuma ƙara maganar littafin nasa da faɗin kamulatul wasiyyatul mubarakatu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-muntajabin wa sallim tasliman kathira إلى يوم الدين وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة مختتم عام تسعة وأربعين وسبعمائة wannan shi ne kunga shi ma ya gama rubuta littafin a watan da muke ci kunga ara shi ne wannan ya rubuta littafin nasu a watan zulhijja mu kuma gashi Allah kaddara za mu karanta a cikin watan zulhijja Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu shi ya gamar littafin ta ranar sha bakwai ranar ranar ranar ranar sha ranar bakwai bakwai ga watan zulhijja to shine aka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama kuma mai tausayi mai jin kai ga bayansa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah yi salati ga annabinmu shugabanmu mu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne Muhammadin wa alihi da kuma mutanen gidansa. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه babban malami kuma masanin fikihun addinin musulunci kuma jagora a cikin addinin musulunci kuma alhafiz masanin hadisi ya ce wanda sunansa abul walidin baji ko kuma alkunyarsa alkunyarsa abul walid nisbarsa kuma albaji radiyallahu anhu wa rahimahu Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi kuma ya ji kansa ya tausaya masa ya ba shi rahama al-muqaddima gabatarwa malam abul walid al ya ce ya baniya ya ku ƴaƴana duk da ya kamata ya zama ya ne ya ku ƴaƴana guda biyu domin an ce baniya sun zama da yawa kenan ya baniya inna allaha astafa lakum kuma dina mutum tamutunna illa wa antum muslimun kaga baniya suna da yawa amma aka ce ibnayya to su biyu kenan kuma 'ya'ya ne guda biyu su yi ma nasiha su yi ma wasiya Allah ya shirye ku kun ga abin da ake bukata na farko kenan yawaita ma 'ya'ya addu'a babu abin da ya fi tasiri ya ku 'yan uwa a wajen tarbiyyar 'ya'ya fiye da ya musu addu'a di yadda ɗanki ko 'yarki suka ɓata miki rai to ki musu addu'a ina jin a bara ne ko a nan ko a wani waje na ba da labari cewa ana faɗi cikin limaman ka'aba akwai wanda idan mamarsa idan ya mata laifi ta zo tana dukansa ya yi laifi sai ta cewa Allah mai da kai limamin ka'aba kuma tana dukan shi tana dukansa ya yi laifi domin dukan ba laifi ba ne idan ba a wuce haddi na shari'a ba kuma ana yin sa ne domin soyayya domin gyaran hali amma kuma dukan bai sa a faɗi mummunar magana ba tana dukansa kuma tana cewa Allah ya mai da kai imamin Ka'aba sai da Allah maɗaukacin sarki kuma ya mai da shi wasu ma suna cewa a shi abdurrahman rahman a wannan ne limamin bajini da kuke jin sa babban malami to kun gani malam abul walid al-baji ya ma ƴaƴansa guda biyu addu'a yace hadakum Allah Allah ya shirye ku wa kuma. kuma Allah subhanahu ta'ala ya ɗora ku akan daidai shine irshadi waffaka kuma kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa ku dace da abin da Allah shi yake so ku zama masu bin addini wa asama kuma kuma Allah ya tsare ku daga miyagun abubuwa don Allah ku duba yadda yayi ma ƴaƴansa addu'a ya musu addu'a ta talabul hidaya ya musu addu'a ta tsalabul irshad ya musu addu'a ta tsalabul muwafaka ya musu addu'a ta tsalabul isma sannan ya sake tabiyar ke ce wata faddala alaikuma bi khairi duniya wal akhira kuma Allah ya ta ƙara muku falala abinda ake ce ma falala daɗi na Allah bayan abinda Allah ya ma mutum kuma ya daɗa masa shine ake ce masa alfazlu وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء kun ce wata fabbala alaikuma sannan Allah ya ta daɗa muku bi khairi duniya wal akhira ya daɗa muku alherin duniya kuma da lahira wa waƙa kuma ya musu addu'a ta shida Allah ya ci gaba da tsare ku mahzurahuma daga duk abin da ake jin tsoronsu a duniya da ake jin tsoronsu a duniya da lahira bi rahmatihi dan tausayin sa dan Allah madaukakin sarki duk zai ma mutum wannan ne saboda rahmatsa addu'a nawa ya mai ƴaƴansa ya musu addu'o'i ɗaiɗai masu tsada guda shida waɗannan addu'o'i ƴan uwa don Allah ku haddace su ku riƙa yi ma ƴaƴanku Allah maɗaukacin sarki ya shirye su Allah ya ɗora su a kan daidai Allah maɗaukacin sarki ya datar da su Allah ya tsare su daga miyagun abubuwa Allah ya daɗa musu alkhairan duniya da lahira Allah kuma ya tsare su daga duk abin da suke ake jin tsoron faruwa a gare su faruwa shi a gare su don Allah ku duba waɗannan addu'o'i masu tsada to sai ya ci gaba ya ce innakuma lamma balagtum alhadda allazi qahuba fihi ta'ayyunul fuhudi alaykuma innakuma ya ku ya'ana guda biyu lallai ku lamma balagtum al-hadd allazi qahuba fihi ta'ayyunul fuhudi alaykuma a lokacin da daga kun balaga kun kai matakin da ya kusa a gare ku a farlanta muku abubuwan addini abinda ake bukata in kika ga yake ta fara girma ko ɗanki ya fara girma to jawo su ake yi a rikice su zama abokanan shawararki kuma ki kwankwasa kwakwalwarsu ki ji ya suke fahimtar addini ya za su fahimci addini ya za su aiwatar da addini a rayuwarsu ya ake sallah ya ake tsarki kafin sallah eh? ya ake alwala wannan wajibi ne na iyaye su ta fara girma kina tsammanin za ta fara jinin al'ada ki karantar da ita yadda za ta fuskanci wannan abu ba sai ya zo mata ba ta zama ya zama mata bako ya zama mata wani bakon abu haka namiji shi ma a karantar da shi ba sai ya zama ya balaga sannan bai san ma yadda ake mu'amala da wannan marhala ko wannan mataki na balaga ba to kun ga al-Imam Abu walid al-Baji rahmatullahi alayhi yace lokacin da naga ya kusa a gare ku lokacin da ake farlanta abubuwa a kanku na addini wato kun kusan balaga kenan wata tawajjaha taklifu ilaykuma sannan kuma na ga lallai abinda shari'a take dora ma mutane ya fuskance ku domin kun kusa wa tahaqqaqtu annakuma qad balagtuma sannan kuma na tabbatar da cewa yanzu kun kai hadda man hamul wa'aza kun kai matakin wanda zai iya fahimtar wa'azi ku ji wannan gaba tana da mahimmanci kun ga wannan ashe yana koyar da mu a tarbiyya ana buƙatar mura'atu a tatsawuri zihni littafi ana buƙatar an kallon yadda ƙwaƙwalwar yaro take amsa abubuwa har a ɗauko abin da ba zai fahimta ba a lokacin a shi za a koya mata. ya ce to lokacin da na fahimci cewa idan an muku wa'azi za ku iya fahimtar wa'azi wa ya bayyana rushdu kuma na fahimci cewa a yanzu lalle idan aka faɗa muku shiriya to shiryan nan za ta bayyana a gare ku wa yasluhu ta'allumi wal ilmi sannan kuma na fahimci cewa kun kai matakin da za ku iya koye ilimi shine ta'allum sannan ilimin zai iya shiga cikin kwakwalanku ku fahimce shi ku haddace shi lazimani an uqaddima ilaykuma wasiyati to sai ya zama ya waje ba a gare ni a wannan lokacin in gabatar muku da wasiyata me ake ce ma wasiya akwai bambanci tsakanin wasiya da nasiha so tari wasiya kan yi ma mutum ne ana tsammanin kila za a rabu da shi shi yasa daga cikin waɗanda ake buƙatar su wasiya akwai matafiyi domin ba tabbas in zai dawo amma yana fatan ya dawo daga cikin mutanen da suke yin wasiya akwai mutumin da bai da lafiya domin yana tsammanin kila ya warke kuma kila ya zama ba zai warke ba sannan ita wasiya tana tuna wa mutum mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu ahadiku lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatan aw laylatayn illa kanat wasiyatuhu maktubatan 'indahu me ya samu ɗayanku yana da abin da ya kamata ya wasiya a kansa ya kwana ɗaya ya kwana biyu yana tashi yana bacci amma ko bai rubuta wasiyarsa ba abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma ya ce tun lokacin da na ji manzalar sama ya wannan magana to ban taɓa kwana ɗaya ba illa wasiyyati maktubatun indi face sai na rubuta wasiyata sai ki rubuta wasiyyarki da fensa in kuma a waya zaki an a laptop zaki sai ki in kin samu canji sai ki canza yi e, in abin gogewa ya samu a goge Ƙila za ki ƙara wani abu sai ki ƙara Ƙila za ki rage wani abu sai ki rage misali kin yi wasiya cewa in kin rasu misali a ba wancan kaza sai wancan ɗin ta riga ki rasuwa wa za a wasiya kenan Sun ga yanzu za ki je ki goge sunanta ko kuma an yi wasiya cewa idan na rasu wane ya min kaza sai wanan nan ya zama ya rasu kafin shi mai wasiyar ya rasu kun ga yanzu wannan dole a goge domin an yi wasiya ga wanda baya na to duk wannan abin kula ne yana da kyau mu ba wannan muhimmanci abin takaici ne mutum ya rasu amma yana da ababe da yawa da ya kamata ya wasiya ya raba rigima amma kuma ya zama ba a samu wasiyar shi ba sai ya zama ya haɗa rigima amma idan mutum ya wasiya to wajibi ne matakar wasiyan nan bata saba ma abin da shari'ar musulunci ta tabbatar ba to wajibi ne a tabbatar da ita Allah ya ganar da mu to shine sai ce lazimani an uqaddima ilaykuma wasiyati ya zama tilas a kaina in gabatar muku da wasiyata wa uzhira ilaykuma nasihati sannan kuma in bayyana muku nasihata kun gani shi yasa muka ce akwai bambanci tsakanin wasiya da nasiha nasiha wa'azi da nufin alkhairi ga wanda ake yi mushi nasiha amma wasiya so tare ana yin ta ne idan ana tsammanin za a rabu mai ko tunanin zai mutu kullum ya kamata ya wasiyarsa makafata an tattari mani maniyatun kun gani ko saboda ina jin tsoro kada mutuwa ta ta zo mana a ta gama da ni ولم أبلغ مباشرة تعليمكما الحالي بان قيمة كرنت الدكو كيف يبا أشي وانا ينا كرنت الدمو على الأقل كسن أبن ذاكر كرنت الدائنك ذاكنك idan ba ki da abin da za ki karantar da 'ya'yanki to alal aƙalli ki rika zama da su sun dawo makaranta sun ci abinci sun huta sai ki ce su zo me aka koya muku a makaranta a nan ma za ki iya jin wasu abubuwan da ƙila za ki iya gyara a game da ƙila wani abu da suka fahimta ba daidai ba a cikin makaranta to wannan babban abu ne wanda da yawan iyaye suna da sakaci a game da wannan wa kun ga mu walam ablugh mubashirata kuma mutuwa ta ta zo ta ta taimin alhali ban fuskanci karantar da ku ba kai tsaye wa tajribikuma kuma ban fuskanci muku tarbiyya ba kai tsaye wa kuma sannan ban fuskanci dora ku akan hanya majidiciya ba kai tsaye wa kuma sannan kuma ban fuskanci fahimtar da ku ba kai tsaye su ma jiya da ya faɗa mana waɗannan kalmomin guda hudu kalmomi ne duk da ake amfani da su a tarbiyya ta'alim tadrib irshad tafhim ta'alim karantarwa zai iya yiwa a fahimta zai iya yiwa ba a fahimta ba zai iya yiwa wannan karantarwar ta zama mai kyau zai iya zama wannan karantarwar ta zama karkatacciya ta'alim ne duka amma irshad dora su akan abin da yake daidai shiryar da su kun ashe duk koyarwa ana bukata ta zama mai akwai shiryarwa a ciki ba kawai a ta zuba karatu ba sannan tadrib kafin irshad tsayawa tsayin daka abin da ake ce ma da turanci shine training kowace kuna sun san ta san abin da ake ce ma training a dora mutum akan wani abu kuma ai tabin sa har sai an ga ya iya sannan tafi fahimtar da shi a masa wani abu kuma burin da ake da shi shine ya gane wannan abun domin ya zauna masa a cikin kwakwalwarsa kuma ya iya aiwatar da shi yadda ake bukata ya ce to ina jin tsoron haka shi ya sa na tsaya na ce bari in muku wannan wasiya in unsa idan Allah ya min jinkiri na rayuwa shi ne unsa jinkiri shan Allah subhanahu ta'ala ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr an nasi'u shine mai at-ta'khir a jinkirta ma to idan Allah ya min jinkiri rayuwa ta ta ja kuma Allah ya sa rayuwar shi ta ja din domin mutumin da ya shekara saba'in a duniya ya gama rubuta wannan wasiyar tasa a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da wani abu ɗari bakwai da arba'in da wani abu ɗari hudu da arba'in da wani abu shi kuma ya rasu ɗari hudu da saba'in da hudu kun ga a lokacin yana da shekara arba'in kenan da wani abu baya rubuta wannan wasiyar sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya rayu kusan shekaru talatin kun ga ana fatan insha Allah ya ga abin da ya dasa to shi ne sai yake cewa fa in ansa Allahu Allah ba un baka fa in Allah ta'ala fil ajali idan Allah ya yi mini jinkirin ajali na mutuwa ta bata zo da wuri ba fa sayaqsu nusu to tabbas nasihohin da zan ci gaba da muku za su yawa ba wannan ta ƙarshe ba wannan bace ta ƙarshe wasu nasihohin za su ta zuwa wa ta'limu sannan karantar wadda zan muku za ta ta yawa wal irshadu sannan shiryar da ku da zan ta yi ina ɗora ku akan hanya to wannan ita ma za ta ta zuwa in Allah ya jinkirta min rayuwata wa tafhimu sannan fahimtar wadda nake muku insha Allah ita ma za ta yawaita amma idan sai ya ce wa ma tawfiqi illa billah dacewa ta tana wajen Allah a nan ana karantar da mu duk abin da ki yi tarbiyya ki ji cewa ƙarfinki da wayanki su ne za su tarbiyyantar da ƴaƴanki abin da ake bukata duk abin da za ki maida ki maida shi zuwa ga Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilu kuma ga Allah ya cancanta ya wajaba dukkan masu dogaro su dogara zuwa gare shi Biye da wani biyadihi qulubuna wa nawasina biyadihi kuma, a hannun Allah subhanahu wata'ala zukatan ku suke Wani wasi kuma sannan makwakwadar kanku duka a hannun Allah subhanahu wata'ala take wato Allah maɗaukacin sarki shine mai kula da ku Allah maɗaukacin sarki shine mai kula da ku shine mai kula da lamarinku kun ga wannan al'imamu abul walid al-baji rahmatullahi alaihi yana ishara zuwa ga hadisin manzon Allah su sami da yake cewa inna kulubal ibadi baina isba'ain min asabi'ir rahmani yuqallibuha ya yasha Allahumma ya muqallibal kulubi farrid qalbi ila ta'atik annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan zukatan bayi suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana juya su yadda ya ga dama in manzon sama ya faɗo da ya faɗo wannan hadisin sai ya ce ya Allah mai jujjuya zukata ka kakkatar da zuciyata zuwa ga yi maka da to shine sai yake cewa biyadihi qulubukuma wa nawasikuma zukatanku da makwakwadan ku suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala dama kuma Allah yana cewa ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha babu wata dabba wato wani abin da ke tafiya a ban ƙasa illa huwa akhirun bi nasiyatiha face Allah subhanahu ta'ala shi yake rike da kan wannan dabba wato shi yake kula da ita so da kayan Allah ya mun tsawon rai to ina fatan in ta ci gaba da karantar da ku kada wasiya ta ta tsaya a matsayin wannan ita kai amma wa in hala baini wa baina zalika ma atawaqqa'uhu amma idan ya kasance ya sha makance tsakanin abin da nake fatan faruwarsa shine atawaqqa'uhu abin da nake fata wa azunnuhu kuma nake zatansa min iqtirabil ajali na kusancin ajali na wan qita'in amali da kuma yankewar buri na fa fi ma arsumuhu min to lallai cikin abin da nake rubuta muku a yanzu na wasiyata wa ubayyinuhu da kuma abin da nake bayyana muku min nasihati na nasihata ma in amiltu ma bihi matukan kuka yi aiki da shi sabattu ma ala min hajji salafi salih to na tabbatar in kuka yi aiki da abin da ke cikin wannan wasiya ko da na rasu ban ƙara muku wani abu bayan wannan to da izinin Allah za ku tabbata kan hanya ta farki na magabata na kwarai kuma abin da ake fata ke in an ce as-salafus salih sune sune sahabbai sune tabi'ai sune atba'ut tabi'ina waɗanda ake ce musu al-qurunus salasatul mufaddala wato karnona sa'o'in nan matakai guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan sauran zamanin nika yace khayrun nasi qarni sun mallazi ne lunahun sun mallazi ne lunahun fiyayyin sa'a su ne waɗanda suka rayu da ni kun ga sahabbai ke sun mallazi ne lunahun sannan waɗanda suke biye musu suwa ke nan tabi'ai sun mallazi ne lunahun sannan waɗanda suke biye musu suwa ke nan su kuma su ne atba'u tabi'i ko tabi'u tabi'i to abin da ake fata ke al imamu abul walid al yana tabbatar mana da abin da babban malami al-Imam Malik yake cewa lan yusliha lan yusliha Allah akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha bihi awwalaha babu abin da Allah ba zai gyara mutanen zamanin baya ba sai da abin da ya gyara waɗanda suka gabace su Allah ya gyara mana wa fustuma kuma za ku rabauta bil matjar da kasuwanci wanda yake da riba inda kuka yi aiki da wannan wasiyyatawa in ji al'imamu abul walid al-baji rahmatullahi alai wa niltu khairar duniya wal akhira sannan kuma za ku samu alherin duniya za ku samu alherin lahira matukar kuka yi aiki da wannan wasiyar in ji al'imamu abul walid al-baji sulaiman ibn khalaf wa astaudi'u Allah kuma Allah nake ba ajiyar addinin ku wannan addu'ar manzalla ta sama yana yin ta idan zai yi tafiya yana yin addu'ar nan in zai yi tafiya yana ce ma iyalansa da sauran mutanen da suke tare da shi astaudi ukumullaha alladhi la wa wada'i'uhu na bada ajiya wajen Allah wanda ajiyarsa ba ta tozarta shi kuma wanda aka yi ma wannan addu'ar Za ki tafiya mijinki na nan za ki tafiya abokanan zamanki suna nan ƴaƴanki suna nan sai ki ce astaudi'ukumullah allazi la tadi'u la wa wada'i'u ina ba Allah ajiyar ku wanda in aka bashi ajiya to ajiyar nan ba za ta lalace ba ba za ta tozarta ba su kuma sai su ce miki astaudi'ullaha dinaki wa amana kiki. astaudiqu Allah dinaki wa amanatiki sai mace kenan muna ba ajiya muna ba Allah ajiya addininki sannan muna ba Allah ajiyan amana don Allah ku duba waɗannan addu'o'in masu tsada wanda ya kamata da kiyaye su to nan kun al-Imam Abdul Walid al-Baji a tunanin da yake yi ai zai yi tafiyar da ba a dawowa ne ita ce mutuwa to shi sa sai ya ce wa astaudiqu Allah dinakum wa ba. ina ba Allah ajiyar addininku da kuma duniyarku. ina fatan Allah ya kula muku da addinin ku ku sauya bayana Kan ku lalace bayana sannan wa kuma sannan Allah subhanahu ta'ala nake ba ajiyar duniyar ku ya kula muku da duniyar ku kada duniyar ku ta tozarta wani abu mai ban sha'awa da ya kamata mu kula da shi yan uwa al-imamu abul walid al-baji baya wasa da addu'a ku duba a cikin wannan ishin fadar da yake yi addu'o'i nawa yi, addu'o'i masu yawa abin da ake nuna mana shine aikin tarbiyya ga baki ɗaya idan mutum bai cika ba kashi 80 cikin 100 yan uwa ke yawaita yin addu'a Allah ya shirya Allah ya shirya Allah ya shirya Allah ya shirya bakin ki ya saba faɗin wannan duk wanda ya laifi a cikin 'ya'yanki ko 'ya'yan makwabta ko 'ya'yan abokanan zama kake musu baki ce Allah shirye ku Allah shirye ku to wannan addu'a babu wata addu'a mai tsada kamata. Allah shi taimake mu wa zuhu ma'ashakuma kuma kuma ina roƙon Allah ya tsare muku rayuwarku shine ma'ash Allah ya tsare muku rayuwarku wa ma'ada kuma kuma ina roƙon Allah ya tsare muku rayuwarku ta lahira in an ce ma'ash hayatul dunya idan an ce ma'ad hayatul akhirah rayuwar duniya ita ce ma'ash ai a cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa اللهم إني اللهم إني أسألك ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي وآخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر كنغا معاش ده معاد sannan a cikin addu'a istihara addu'an neman zaɓi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita ma mutum yana faɗin wannan a ciki Allahumma in kunta ta'lamu an na al-amra khairun li fi dini wa duniyaya wa ma'ashi wa ma'agi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة عمري فاصرفه عني واصرف واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني فيه ونقع الدعاء الدعاكي بقاتلك وأفوض إليه جميع أحوالكما kuma ina miƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkan halayenku cewa Allah ya kula da ku wa huwa hasbi Allah shine wanda ya ishe ni fi kuma a game da ku wa ni'mal wakil kuma ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine majibincin al'amurana wannan shimfidar da al-Imam Abu al-Walid al-Baji rahmatullahi alayhi kenan a game da wannan wasiya tata a cikin wannan littafi nasa an-nasihatul waladiyya to shine fi aka ci gaba la ansaha lil waladi min walidi wannan ƙa'ida ce ta tarbiyya la ansaha lil waladi min walidi a duniya haka babu wanda zai ma ɗa nasiha fiye da babansa a nan kake ce an ce baba to ai ku dai ko baba shi kaɗai yana haihuwa a ana nufin haddace la ansaha lil waladi min walidihi babu mutumin da ya fuma wani nasiha fiye da uba ya maɗansa nasiha an faɗa mana an nasiha iradatul khair lil ghaib nufatan alheri a duniya babu wanda mutum yake fatan ya zo ya wuce shi samunsa da komai fiye da ɗa idan mutum yana da ɗa to addu'arsa ita ce in shi ne kuɗi ne to ɗan ya zo ya fi shi kuɗi idan malami ne shi ɗan ya fi shi ilimi idan ba ke ne ɗan na ka yi sarauta bayansa fiye da sarauta shi da ya yi kun ji ana yi to kun ga wannan da fata alheri to haka nasiha ta baki babu wanda zai yi maɗa nasiha fiye da iyayensa ku shi ne ya ce wa'alama ya ku ‘ya'yana guda biyu ku sani Allah ahada ansahu minni lakuma babu wani mutum a duniyan nan da zai nuface ku da nasiha ya nuface ku da alkhairi fiye da ni wala ashfaqu minni wala ashfaqa minni alaykuma sannan kuma babu wani ko kuma wala ashfaqu eh wala ahada ashfaqu ke? babu wani wanda ya fi tausayin ku fiye da ni shine ashfaq shafaka tausayi babu wani wanda ya fi tausayin ku fiye da ni shine ai shauki rahmatullahi alai yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza rahimta fa anta ummun aw abun hadani fi dunya huma yace ya ma'aikin Allah idan kana tausayin mutum to kana yin tausayin sa fiye da yadda mahaifiyarsa da mahaifinsa suka fi tausayinsa wanda a duniya an san da uwa da uba su suka fi kowa tausayin ɗansu ko ya girma ba za su daina ba shi ba ko ya girma ko ya girma kai a wata hikaya ma ana faɗi ɗa ya kashe uwashi wal iyadu billah amma kuma sai da zuciyarta ta yi magana tana tausayinsa a wata hikaya ajira muru'un fatan liyudillahu قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرع فمضى وأبرز حنجرا في نهرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعصر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر حذر امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوله كيما يصيب به الضرر ونواوا يارو wani lalataccen mutum ya yaudare shi ya ce ka je ka ciro min zuciyar uwarka a kirjinta zan baka ma zan baka jawahirai zan baka kuɗi wannan sakaran yaron ya tafi cikin sauri ya daba ma mahaifiyarsa wuka a kirjinta taras. ya farka kirjinta ya fito da zuciyarta ya taho da gudu don a bashi kuɗi yana tafiya a hanya saboda sauri sai ya fada a hanya zuciyar ma ta fada a hanya ya tashi ya ɗauki zuciyar ga ta duk kasa ta lallake ta sai zuciyar ta yi magana ta ce waladi habibi hal asabaka min zarar zuciya tana cewa ya kai ɗana ka ji dai ciwo ba ko uwa ke ko da ba da gaske ba ne wannan mawaƙin ya siffanta wannan abu yana suranta mana tausayin iyaye game da ɗansu to kun ga shi ne wannan to shi ne ya ce wa'ana ma an na Allah a da an minni lakuma wala ne minni alaikuma ku sani a duniyan nan ba wanda zai fi nufin alheri a gare ku fiye da ni sannan kuma ba wanda zai fi tausaya muku fiye da ni wa annahu laysa fil ardi man taqibu nafsi ku ji kuma wannan kuma ku sani lalle a duniyan nan babu wanda raina zai yi daɗi an yafdula alayya ghayrukuma a ce ya fi ni fiye da ku kun ga abin da na faɗi a baya ko al-imam Abdul Walid al-Baji gashi ya faɗi da kansa ya ce ku sani a duniya ba wanda nake fata in ji daɗi a raina ya zo ya fi ni fiye da ku imam abul walid malami ne alƙali ne babban malamin musulunci wanda ya rubuta littafai da yawa amma yana faɗa ma 'ya'yansa guda biyu cewa a duniya ba wanda zai ji daɗi a ce ya sun fi shi ya fi shi fiye da 'ya'yansa wala arfa'u halan fi amri dini wa duniya siwa kuma sannan ba wanda zan yi fata a ce ya fi samun duniya ya fi ni ɗaukaka a duniya da addini fiye da ku za ki so a ce in kina yin sallar walharaka a hudu yakki ta taso ita kuma ta riƙa raka'a takwas za ki ji daɗi to kun ga wannan abu na farko abin da al abu Abdul Walid al-Baji ya fara yake wannan wani darasi yake so ya nuna babban darasin da al abu Abdul Walid yake koyar da mu na tarbiyya idan zaki mai yayanki tarbiyya ko zaki musu wa'azi to ki fara musu shimfiɗa da hamba masu da nuna musu soyayyar da kike musu da nuna musu fatan alheri da kike musu a rayuwa to daga nan kuma duk abin da zaki faɗa musu sai ki ci gaba da faɗa musu sai su fi ɗauka mun gane to sai gaba ta gaba ya ce wujubu ta'ati nufsil abi wujubu ta'ati nufsil abi wajabcin a yi ma iyaye nasiha idan a yi musu da'a idan sun yi nasiha wajibi ne ya'ya idan iyayensu suka musu nasiha su ɗauka shine sai ya ce wa aqallu ma yujibu zalika 'Alaikuma'. mafi karancin abin da zai sa ku zama haka an tusiha ila qawli ku karkato zuwa ga magana ta wata ta'ibabi wa'azi sannan ku yi aiki da wa'azin da na muku wata fahama irshadi sannan kuma ku fahimci shiryar wanda nake muku da dora ku a hanya da nake yi wa nusi sannan kuma da nasihar da nake muku wata tayaqqana sannan kuma ku tabbatar hanni lam hakuma an khairi ba alheri na hana ku ba wala amma da sharri sannan kuma ba sharri na umarce ku da shi ba a'a na umarce ku da alkhairi ne na hana ku sharri ba na hana ku alheri ba ne na umarce ku da sharri a'a na hana ku sharri ne na umarce ku da alheri, abinda na muku ke wa tasluqa as-sabila allati sannan kuma fata na shine ku bi hanyar ni da nabi yanzu yake zaki iya ce mata ta bi hanyar da kika bi idan ke baki tashi wani abu ba ai makaho na cewa a zo ai wasan jifa ne idan ya take dutse ko idan ya san bai take dutse ba zai ce ai wasan dutse ba sannan mai gidan gilas ai baya cewa zo ai wasan dutse ai amma mai gidan da ya gina gidansa da dutse sai ce zo ai wasan dutse ya san ka bugo dutsen dutsen ka komawa zai to ashe nan ana nufin ne tarbiyyar 'ya'ya tana farawa ne daga iyayensu hakki ce mai yake ce karatun ƙwar'ani ce kuma ba kya yi ke zama bai zai yi tasiri ba amma kina koya ko baki iya ba kina koya kullum tana ganin kina ɗauka alƙur'ani ƴaƴanki suna ganin kina ɗauka alƙwar'ani to da izinin Allah in kika ce musu su yi za su kina ce musu su yi za su to kun ga abin da ake bukata kenan shi ya sa a tarbiyatu su bilkuduwa, ita ce tafi komai yi a tarbiyatu su bilkuduwa, ke ki fara zama mutuniyar kirki in kika zama mutuniyar kirki to kin yi shimfiɗa mahaifin 'ya'yanki ki zaɓa musu uba na gari ya zama mahaifi na gari to da izinin Allah kin yi shimfiɗa babba a wajen tarbiyyar 'ya'yanki domin wayan sha'una shi'ul fitiyani minna alama kana awwadahu abu ya'ya ƙanana suna tasowa ne su girma akan abin da iyayensu suka ɗora su a kai sadaka Allah ya sa mu zama iyaye na gari mu su kaka kallon mu su koyi da mu ya Allah ka tsane mu daga talalafiya kun ga yace wata su kasabilan latina hashuha ku bi hanyar da ni na bi wata ko wata إلى الحالة التي مثلتها sannan kuma ku zama irin hali na ku zama irin shi don Allah wannan ‘yan uwa idan ke baki shiryu ba ya za ki ce mai ‘ya'yanki su zama haka in ga kin ce mai ‘ya'yanki su zama sannan sai kin yi sannan za ki ce musu su akwai wata kista an sha ba da ita ta waƙe ta ɗawusu ta mun san ɗawisu ake ɗawisu mai tafiya takama ko mai baza gashin nan ana alfahari da kwalliya to shine wai matar ɗawisu ce ƙasa wata rana ‘ya'yanta ba su da gashi a jikinsu da za su buɗe ɗin nan sai ta zo tana tafiya kawai sai ta buɗe gashinta su ma sai suka hura fatarsu irin yadda uwarsu ke tafiya شين ويسيت يقول سيت سيم متعة يا أخي وانا تفي حق بدأت به ونحن مقلدو هل ما متى كفارة شين سام متى في بينك مشى الطاووس يوما باختياله فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدو فخالف طيرك المختال وعدل فإنا إن عدلت معدلوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه Shi ne mawaki ya waƙe wannan ce baban in kan mama kina so mu zama mutanen mutumin kirki ke ma ki zama uwar kirki ki fara canza tafiyar ki daina yin tafiyar takaman nan mu ma za mu daina yi ‘ya'ya suna tasowa ne akan abin da iyayensu suka saba musu da shi to da ka mi ƙoƙari mu zama mutanen kirki salamu ahli baitul mu'allif nagartar zurriyarsu su abul walid al-baji shi al-muallif din ne rubu bai littafin zurriyar zurriya ce mai tsarki dangantakar su dangantakar ce ingantacciya wannan ne fa'idar sa au al-imam abul al-baji zai tuna ma ƴaƴansa cewa gidansu gidan kirki ne fa'idar sa gashi can ana cewa ya ukhta haruna ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فنن النبي عقوب عليه السلام ينا ما أنسى النبي يوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كما أتمها على آل يعقوب kun gani kama a can ala abuwai ka Ibrahimu isaac annabi yaqub alaihi salam yana ce ma ɗansa annabi yusuf alaihi salam haka allah yake son ya zaɓe ka kamar yadda ya zaɓi 'yan gidan annabi yaqub alaihi salam kuma ya cika musu ni'ima kamar yadda ya cika ni'ima ga iyayenka guda biyu kakanka na kusa na biyu ishaq kakanka na uku babba annabi ibrahim alaihi salam sannan ita ma maryam gashi ana cewa ya ukta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ashe idan kina ma yakki tarbiyya babu laifi ki ki kawo mata labarin kakatta cewa kakakki fa ita ce wanci ta rubuta qur'ani da hannunta eh kila ma qur'anin na nan ki dauko ki nuna mata ki ce kin gani ce kakacce malama ce karantarwa take yi a gidan modibbaci kun gani ko shine sai ce wa alama ku sani annana ahlu baiti mu mutanen wasu gida ne wani gida ne lam yakhlu fadlillahi gidan nan namu bai taɓa ta ba man taha ilaina minhu min salahin wa tadajjulin abin da ya kai matuƙa na nagarta da addini ba mu taba kubuta ba mu taba wofinta a ce gidan na namu babu nagarta babu addini ba wa afafi sannan gidanmu gidan kamun kai ne ba gidan ballagazanci ba ne wata samu ne sannan gidanmu gidan tsare kai ne ba ma banzatar da kanmu ba a san mu da rashin mutunci ba gidanmu gidan kunya ne ba a san wata a gidanmu tana tafiya babu hijab ba ba a san wata ‘yan gidanmu zabiya ba ce ita ba a san wata a gidanmu ‘yan rawa ba ce ita ba a sani ba ba a san wata a gidanmu ‘yan fim ba ce ita gidanmu gidan tsarki ne gidan kirki ne gidan mutunci ne gidan nagarta in ji al'imam abulwalid albaji ke faɗa ma ‘ya'yansa guda biyu fakana abu ayyuba Bunwarisa. ko bin warisin afallahu anna wa anhum ajma'in jadduna sa'adu thumma kana banu sa'adin sulaimanu wa khalafun wa abdurrahmani wa ahmadu yace babban kakanmu shine ayyu to ƴaƴansa shi kuma dan waris mun faɗi wannan a tarihinsa ko Allah ya yafe musu Allah ya yafe mana ga baki ɗaya kakanmu sa'adu sannan shi kuma ya haifi ‘ya'ya sun makana banu sa'ad ƴaƴan sa'ad nan akwai Suleiman, akwai Khalaf akwai Abdurrahman akwai Ahmad waɗannan su ne 'yan uwan baban Imam Abu Walid al-Baji baban sa anan shine Khalaf to baban nasa yana da 'yan uwa a cikin 'yan uwansu akwai Suleiman, a cikin 'yan uwansa akwai Abdurrahman a cikin 'yan uwan baban shi akwai Ahmad wato sun zama baffannin al-Imam Abu Walid al وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلفه وكان أوفر الصلاح شكر نقرتا تاقتن شي والتدين إذا رقو الدين والتورع إذا كف كف لتاقات أنسان أقمد رايوة والتعبد إذا يوم بوتا في جدكم خلفه duka waɗannan sun kasance a kakanku wanda shine babana khalaf abul walid al-baji Sulaiman ibn Khalaf yake faɗa ma ƴaƴansa guda biyu cewa kakanku mutumin kirki ne mutum ne mai nagarta mutum ne mai addini mutum ne mai kaka tsantsan da kaffa kaffa da gudun duniya mutum ne mai yawan ibada shi ne Khalaf kana ma'a jahihi duk da darajar da kakanku yake da ita a wajen shugabanni wahalihi kuma yana da wani yanayi na samu a duniya wata sa'i duniyahu sannan Allah ya yalwata masa a duniya mutum ne mai dukiya munqabidan anha yana kafa kafa game da duniya ga dukiya Allah ya bashi amma bai dauke ta bakin komai ba to haka nake son ku zama mutaqaddilan minha mutum ne da ya kasance yana karanta abubuwan duniya ba dan fantamawa bane ba dan fantamawa bane thumma aqbala ala al-ibadati kai karshe ma in ba ku labari da yaga ya tsufa sai bi ya kubuta daga wannan dukiyar tasa ga baki daya ya koma kawai ya fuskanci ibada wali itikafi ila an tufi rahimahullah ta'ala ya koma yana itikafi a masallaci har Allah ya karɓi ransa kakan kenan to ya kamata barewa ta gudu dan ta yi tafiya ko rarrafe ma kun ga bai kamata ba tun da barewa ta gudu to ɗanta ma gudu ya kamata yi saboda gudun barewa wata rana kare ya kalle ta ya ce mata kai barewa ina son in kama ki amma ba ta kamuwa me yasa wai kike fi na gudu sai ta ce ina ya kai ka fi ni gudu anta tafi li sayyidika wa ana asirru li nafsi ni ina gudu saboda raina ne sai kuma kana gudu saboda mai gidanka mai gidanka ya saka ni ko raina nake son ku kuta da shi to ya zai ba za ba zan fi ka gudu ba to kun ga ashe barewa tana da gudu kenan shi yasa ba haushe ya dauko wannan karin magana to bai kamata barewa ce gudu ɗanta ya rarrafe ba in ji al'imamu abul wahid baji rahmatullahi alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya shirye mu ya tsare mu daga talalabiyar zamani ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu ya ba mu kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu ya kawo mana da fitinu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka koyu wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai mun hada a majalisi na gobe insha Allah